Na nemi ƙarin bayani daga mai taimakawa shugaban ƙasa na musamman kan sabbin kafan sadarwa Alhaji Bashir Ahmad. Shugaba Muhammad Buhari zai kara tsayawa takara a zaben 2019 wato a karo na biyu. A kuma wannan ya fito ne daga bakinsa a lokacin taron da aka kammala ɗazu na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC wanda aka tattauna kan maganar adadin ko wa'adin shugabannin da suke rike da jam'iyya. Shugaba Muhammadu ba ya bayyana cewa daman yi musu alkawarin kuɗi zai bayyana zai taka ko ba zai ba zai fara bayyanawa. Bayan ya kammala jawabinsa an ma ci gaba da taro ana shirin tashi ya nemi a bashi spika yana da magana. a nan ya tashi ya bayyana wa waɗanda suke wurin cewa bayan kiraye-kiraye da mutane suka yi da kuma irin abubuwan da ya kalla yana faruwa a ƙasar ya amince zai sake neman takara a zaɓe mai zuwa insha Allah na shekara 2019. To amma akwai ya madidin da ke yawa gari cewar mai yiwa zai canja mataimaki o shi banjo a ɗauki wani sabo me gaskiyar wannan magana to ai ni kaga ni gaba ɗaya wannan a wurin ka na fara jin wannan magana ba gaskiya ba ne yawa alhaji bashir a tunaninku ko a gwamnatance kuna ganin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi wa 'yan Najeriya aikin da ya cancanci a ce ta ci gaba da mulki? Kwarai da gaske ma abubuwan da ya faru shi ne abubuwan da aka nasarar da aka samu ci da sa shugaba Muhammadu Buhari amince ya sake neman takarar tsayawa takara a dubu biyu sha tara domin inda ba dan an samu nasarar ba kwarai da gaske duk irin kiraye-kirayen da za a yi masa ma ba zai fito ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.